Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba ya makeri ne tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba shi daga watan disamba shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a fannin kare haƙoƙin bal'adama a najeriya sun jaddada muhimmancin zakulo jajirtattun mutane don kula da haƙoƙin al'umman ƙasa kana hukumomi a jihar agadas da ke arewacin kasar niger sun koka akan yada sace-sace da ayyukan miyagun wato makamai ke ci gaba da zama kalubale kwanaki bayan soke wata dokar hana safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin kasar ta yi kamar kowane ranar laraba yau ma muna ɗauki da rahoto na musamman akan yadda akan samu takun saka tsakanin gwamnoni da ƙananan gwamnoni a najeriya wanda hassan umar tambuwal ne ya haɗa mana kana akwai labaran wasanni da ƙasar ghana To yanzu sai a jira a ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. sakataren janar dan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake yin kiran a tsagaita wuta a ziran gaza don ayyukan jan kai yana mai gargaɗin cewa ta yiwu lamarin ya shafi tsarin bin doka da oda nan ba da daɗewa ba haka kuma tsarin ayyukan jan kai a yankin na tattare da haɗarin wargajewa a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke ruwan bama-bamai babu kakkautawa ba tare da matsuguni ko abubuwan bukata na rayuwa ba ina ganin tsarin bin doka da oda zai wargaje gaba ɗaya nan ba da daɗewa ba saboda mawuyacin halin da ake ciki wanda ya sa hatta 'yan ayyukan jinkan da ake yi zama da wahala a cewar guterres a wata wasikar gargaɗi da ya tura wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya. ya ce yanayin da ake ciki yanzu a ƙasa ya sa da wuya a gudanar da muhimman ayyukan jinƙai. a halin da ake ciki sojojin isra'ila da mayakan hamas sun gwabza kazaman fada a yau laraba da neman kwace ikon garin khan yunis birni na biyu mafi girma a gaza yayin da falasina farar hula ke ƙara fuskantar matsalar samun matsugunni da agajin jan Ga Aisha Ma'azu da fasarar wannan rahoton na Michael Brown wakilin muryar Amurka. Dakarun Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a zirin Gaza a jiya talata. inda suka fi mai da hankali a kudancin Gaza yayin da kungiyoyin jin kai na kasashen duniya suke bayyana fargabar cewa babu wata hanyar da fararen hula za su iya gujewa rikicin. Tankokin yakin Isra'ila da dakarunta sun kutsa kusa da Kan Yunis, babban birni mafi girma na biyu a zirin Gaza, yayin da hare-haren saman isra'ila suke auna kudancin gaza a 'yan kwanakin bayan nan isra'ila ta yi wa mutane gargaɗi domin su samu damar ficewa daga unguwannin kanyunis da dama domin kare kansu inda ta umarce su da su kutsa can cikin kudu mutane da dama sun gudu daga arewacin gaza zuwa kudancinta a farkon rikicin yayin da isra'ila ta kaddamar da kaiwa hamas hari a yankunan birnin gaza jakadan majalisar ɗinkin duniya mai tsara ayyukan jinƙai a yankin filistinu da aka mamaye Lynn Hastings ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Litinin cewa babu inda yake da tsaro kuma babu inda ya rage da mutane za su iya zuwa. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren soji da zimmar kawo ƙarshen mulkin Hamas a Gaza. bayan da mayakan Hamas suka tsallaka cikin kudancin Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba isra'ila ta ce an kashe mutum dubu da biyu sannan kuma an yi garkuwa da wasu biyu da arba'in tuni dai aka yi musayar kimanin mutanen da ake garkuwa da su su 100 da fursunoni 'yan filistinu 100 waɗanda isra'ila take tsare da su akalla mutum dubu goma sha biyar da da takwas casa'in ne aka kashe a gaza kuma kashi 70 su yara da mata a cewar ma'aikatar lafiyar gaza wanda ke ƙarƙashin kulawar hamas To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba wani jami'in diflomasiyyar kasar Pakistan ya faɗi cewa 'yan kasar Afghanistan kimanin 450 ne suka koma kasarsu tun bayan da gwamnatin kasarsa watanni biyu da suka wuce ta sanar cewa za ta kori dukan baƙi 'yan kasashen waje da ba su da takardun shaidar zama kasar. Asif Durani, jakadan Pakistan na musamman, shi ne ya bayyana sabbin bayanan a lokacin da yake jawabi a wani taron ƙarawa juna sani a babban birnin Pakistan. ya bayyana haka ne a ranar da majalisar ɗinkin duniya ta sake yin gargaɗin cewa 'yan afghanistan da ke komawa gida daga pakistan za su fuskanci mawuyacin hali da makoma mara tabbas a ƙasar da talauci ya yi wa katutu gwamnatin pakistan ta ce ta ɗauki matakin ne musamman don 'yan afghanistan kusan miliyan 1.7 da wa'adin takardar visar su ya ƙare ko kuma ba su da wata takardar shaidar zama a ƙasar gaba ɗaya. A yau Laraba ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai samu damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru biyu bayan fara mamayar Rasha lamarin da ya sa kasashe da dama suka tallafa wa Ukraine ɗin da agajin soja da na jinƙai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga babban birnin tarayya abuja jim kaɗan bayan jawabai a taron cikar shekaru saba'in da kaddamar da yarjejeniyar kula da haƙƙoƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya wato universal declaration of human rights masu ruwa da tsaki da suka hada da babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya kuma mai kula da ayyukan jin kai matthias schmal da kuma hukumar kula da harkokin bal'adama a najeriya nhrc da jakadan brazil a najeriya sun jaddada muhimmancin zakulo jajirtattun mutane don aikin kula da haƙoƙin al'ummar ƙasar daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani A ranar Talata, biyar ga watan Disambar nan ne yarjejeniyar kula da haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta cika shekaru 75 bayan amincewa da ita da gwamman ƙasashe suka yi a shekarar 1948 sai dai a yayin murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana masana sun ce akwai saura aiki a gaban Najeriya kasancewar munin da ake gani a fannin take haƙoƙi da cin zarafin mutane a ƙasar. Jamila Siri Sirajo wata uwa ce da aka yi ta wa zarafi da take haƙoƙinta a gidan aure lamarin da ya kai ta ga nima mafita a gaban kuliya kamar yadda za ku ji a bakin ta Wannan cin zarafi ya zama annoba a cikin al'umman Najeriya. Sai ka ga shi mai hannu da shuni zai iya duk abin da ya ga dama ko kuma wanda yake da alaka da su zai iya cin zarafi kuma ni roƙon gwamnati nake yi in za ta taimaka because lokaci ne da ya kamata mu fara neman solutions kan irin wannan abin. In gyara za mu yi mu san cewa za a yi gyara da gaske. Abu ɗaya ɗaya ne nake tunani gwamnati za ta iya mana ta yi funding agencies ɗin da suke yaƙi kamar irin su da sauransu sannan kuma talaka ba iya nema kan shi yanci a ƙasar nan Shi ne maganan gaskiya wani talakan ma bai san cewa akwai wayanda suke iya ɗaukan kes ɗin sa bono ba masu sharhi da masana na ganin ana samun karuwar take haƙoƙin bil'adama a najeriya masu ruwa da tsaki a wajen taron na wannan shekara sun jaddada saƙonnin da ya fito daga bakin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya kuma mai kula da ayyukan jinkai Matiya Shimali na A message from this event well first of all I think it's important Ya kamata a fahimci cewa ba da mahimmanci ga zakulo jajirtattun mutane don daukar matakan da suka dace a aikin kamar yadda aka gani a kasar Brazil Shimali ya kuma ce ya zuwa yanzu Najeriya ba ta sami irin shugaban da ake bukata ba a wajen kare haƙƙin bala'adama. duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar da dokoki amma ana samun koma baya dan majalisar wakilai mai wakiltar maza Zaɓar jihar Ondo ta kudu da yamma kuma shugaban kwamitin kula da haƙoƙin bil'adama na majalisar dokokin Najeriya. Dr. Abiola Peter Makinde ya ce. The power of the committee is to oversight the National Human Rights Commission. Aikin kwamitin da yake jagoranta shine kula da hukumar kare haƙoƙin ɗan adam ta ƙasar don tabbatar da cewa ana aiwatar da dokokin Najeriya a fannin kuma zai tabbatar da cewa ya bi kadin aikin yadda ya kamata don gano inda matsalar take domin a samu mafita mai ɗorewa. A yin bikin cika shekaru 75 da kafa yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya a Najeriya, jakadan ƙasar Brazil a ƙasar ambasada João Marcelo Suarez, wanda shine mai masaukin baki ya ce. What I can say is that, that most countries Yawancin ƙasashen duniya na fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama kuma yanzu aikin shine a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rage ko kawo ƙarshen matsalolin. A nata ɓangare, mataimakiyar darakta a hukumar kare haƙƙin bil'adama Fatima Agwai Muhammad ta ce. Gaskiya sakon da muka fi karfafawa ko kula da shi shine zaman lafiya kin san idan akwai zaman lafiya idan akwai fahimtar juna ba za a ringa samun yaƙe-yaƙe ko tashin hankali ko kashe-kashe ko abin da zai zama na wani matsala game da al'umma ba sakonmu na yau shine kowa ya tsare hakkin shi kuma ya tsare hakkin dan uwan shi saboda a samu zaman lafiya a kasanmu yarjejeniyar kula da haƙƙin dan adam ta duniya wata muhimmiyar takarda ce a tarihi wanda wakilai masu mabambantan ra'ayoyi da al'adu daga kowane yanki na duniya suka tsara kuma majalisar ɗinkin duniya ta ayyana sanarwar hakan a ranar goma ga watan disambar shekara da da 1948 inda kuduri na ɗari da sha bakwai sakin sashi na a ya kasance a matsayin ma'auni na gama gari na dukkan al'ummomi da sauran jama'ar duniya halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf da wannan rahoton, bari mu leka jamhuriyar niger kwanaki bayan soke dokar hana safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin kasar ta yi hukumomi a jihar agadez da ke arewacin kasar sun koka kan yada sace-sace da ayyukan miyagun makamai wanda ke ci gaba da zama kalubale a yankin hukumomin da sun bayyana yadda wato baki ke shigowa a cikin 'yan kwanakin nan ga dai hamid mahmud da karin bayani a wannan rahoto matsalar sace-sace na ci gaba da tayar da hankulan jama'a a arewacin nijar inda ake danganta yawaitar sace-sacen da tururuwar da baki yan afirka ta yamma ke yi a cikin jihar agadez bayan da gwamnatin mulkin soja ta soke dokar hana safarar bakin haure kwanaki biyar da suka gabata jama'a agadez dai sun bai da damuwa dangane da halin da ake ciki a arewacin nijar gaskiya sace-sace yana kona mu marai yau ka aje motan ka shiga magewaya ko ka aje motan ka aje fasaje ka yanka shiga ka nemo canji ka hito ka tara babu mutu kaga dole ka ji zahi ga rayuwarka gidana aka duro kama abin ya yi kamari lamarin na sata ya wuce hankalin mutum kuma ba su da zancen ko wai wanga tsofo ne ko wani wane ne duka ɗaya ne ana kwatan motuna kuma babban diga gare su da sun tsira ka in baka ba su ba halbe ka ya ce ba shi moto ko halbe na ce gashi moto ya sauki to amma dai wanga alloba da za a cewa ma da tashocin gari gwamnati ya ɗauki mataki hukumomi a jihar su dai sun koka kan yadda ake samun yawaitar sace-sacen da ayyukan miyagun makamai da ke ci gaba da zame musu manyan kalubale da ke ci musu tuwo a kwarya inda suka bayyana irin matakan da ya dace domin kawo ƙarshen wannan matsala abdurrahman turawa magajin garin agades kwanakin ga muna samun matsaloli na bata gari wanda suke tare-taren hanya kuma wannan yana da a tushe da yanayin shi ma garin na agadis da yake cibiya ne tsakanin kasashen arewa da kasashen kudu da sahara shi yasa agadis tana da baƙi masu yawa wanda ke fitowa daga kasashe da yawa a cikin wannan taitayen na mutane ana samun da dama wa'anda yake bata gari ne sace-sace tariya hanya abu ne wanda yake lokaci yake kawo shi jami'an tsaro na kokartawa. Mafi yawan masu aikata wannan aika-aikar matasa ne saboda haka ne ma kungiyoyin fararen fulla suka yi kira ga hukumomi don samarwa matasa abin dogaro da kai. Lawal Tahir an kungiyar farar fulla ne a Agadas. Yara dama da matasa suna sata wannan ba su da abin da suna yi. Kenan dole in suna da abin da suke yi ba wanda yana ta yaya ita da hanya. Ka samu don mu samu lahiya mu samu lahiya kwanciyar gari kowa ya nema shana da yanayi. Hukumomi a jihar Agadas dai su yi kira ga al'umma da su ba jami'an tsaro gudunmawar da ta dace domin kawo karshen wannan matsalar da ma kame duk wani mutum ɓata gari. Al'umma ta tashi da kwana, mu ba da goyon baya ga jami'an tsaro da ke kokowa saboda su kawo kwanci hankali cikin ƙasa. Masana sha'anin tsaro na ganin ya zama dole hukumomi su shirya wani zama na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro don gabatar da shawarwari kan yadda za a shawo kan wannan matsala. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman ga kuma rahoton nashi. A Najeriya dai ana samun rashin jituwa da takin saƙa a tsakanin gwamnoni da mataimakansu. Wannan lamari dai ya yi sanadiyar tsige mataimakan gwamnoni guda tara. Kana wasu kuma suka ajiye mukaman don ƙashin kansu. A shekarar alif dubu biyu da goma sha hudu an cire mataimakin gwamnan jihar Enugu Mr. Sunday Oyebuchi. A shekarar alif dubu biyu da goma sha tara an tsige Simon Achuba mataimakin gwamnan jihar Kogi. A shekarar dubu biyu da 2022 shi ma Alhaji Mahadi Aliyu Gusau na jihar Zamfara majalisar dokokin jihar ta yi wajen road da shi majalisar dokokin jihar Bayelsa ta cire mataimakin gwamna Fere mabowai Ibebi a shekarar 2010 haka ma an cire mataimakin gwamnan jihar Imo Eze mere a shekarar 2018 har wa yau a shekarar 2009 an tsige mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Garba Gadi a shekarar 2022 biyu an sauke mataimakin gwamnan jihar oyo ra'u falaniya a shekarar dubu biyu da sha biyar mataimakin gwamnan jihar ondo ali olanusi an cire shi a shekarar dubu biyu da ashirin daidai agbola ajayi shi ma mataimakin gwamnan jihar ondo an tsige shi to komai 'yan najeriya za su ce a game da ya tsige mataimakan gwamna a najeriya ga wasu mazauna jihar oyo sunana umar yaro ni a gani na gani kai laifin gwamnoni ne saboda dan samun matsala tsakanin su shi yasa suke suke haɗa baki su ɗauki kuɗi su ba 'yan majalisa saboda a cire su saboda ganin suka yi sun dame su shi yasa suka yi musu tabi'a. To ba ganin cewa tare an ka zaɓe su kuma tare suka yi aiki. Tare an ka zaɓe su kuma tare suka aiki amma shi gwamna ya yi ƙarfi cikin zaɓen da an kai. Shi yau taimakawa ya kai a zaɓi gwamna mahwari ke kawo wannan an zaɓe ho tare amma shi gwamna ya ka zaɓe. Shi yasa ganin koyaushe tsakanin mataimakin gwamna da gwamna suke samun matsala. To ana ka gani me yake kawo takin saƙa tsakanin gwamna da mataimakin gwamna. To gwamnan nan akwai abin da ka so yayi mataimakin gwamna ganin in an kai kanan bai daidai ba ya kamata a wa mabiya adalci to shi ko ya so ya nuna amanatin adalci da ya nuna mai haka sai ya kama mulki ne ya kaso shi yasa ya kai mai irin wannan amma yawancin mataimakan gwamnan da aka cire sai an rubuta musu abin da ake tuhuma su wannan aikin gwamna ne hada baki ya kai da wadancan ya dauki kuɗi ya ba su saboda su yi mai kaso amma wannan zargi ɗaya ne kake ko kana da tabbas ai saboda ya zan tabbaya sa an ka aikata sunana Alhaji Yusuf Abubakar magayakin sarkin sasa abin da ya sa bai wuce biyu ko uku dalili duk inda wanda ya riga ya dawo mai taimaki gwamna yana tunane ko gobe ya zama gwamna kuma gwamna ko da taniwan shi ya kare yana tunani ko kila ba mai taimaki shi ya gaje shi wa yana so wanda shi zai zo ya gaje shi saboda haka kaga in ya ga take taken nan sai ya ce kai gaskiya wannan ba zan tafi da shi ba bari mun sa yan majalisa na su shige shi na gani dalilin da mai wuce wannan gurin ba mataimakin gwamnan nan tsarin mulki ya bashi damar yayi takara ya zama gwamna ya bashi dama yayi abin da yake so me yasa gwamna yake cewa ya son sa sai ya haɗa kai majalisa ta tsige shi rashin adalci rashin adalci su yan majalisun jiha ba su ganin lehin gwamna gwamna sai mataimakin gwamna har su kai ga tsige shi yan amsa sata sunana abdullahi dan fulani mai turare zango ibada to abin da ke kawo haka shi gwamnan da kai ne yana hana shi mataimakin sa yin wasu ayyuka da ya tashi ma jama'a shi ko yana son yayi wasu abubuwa da kare mulki bai bashi dai ya zauna dindindin in ba an cire shi ba saboda haka laihin duk na gwamnoni ne to amma majalisun jihohi suna rubuta zargi zargin da suka wa mataimakan gwamna kuma su aika ma shi mataimakin gwamna domin ya duba ya kare kansa duk yan kazagin gwamna ne tun farko yan majalisun duk an zagin gwamna ne. Ba ha ganin suna yin aikin su da tsarin mulkin Najeriya ya basu. To suna yi amma yawanci wannan gwamna din nan shi ke in mataimakinsa saboda wa'insu ayyuka ko yana tsoron ya gaje shi ko kuma yana ganin ya fi shi ayyuka ga talakokinsa saboda haka sai mai katsalan na ya kai ga cire shi sai ingiza yan majalisa su ma sai su cire shi shikenan an zauna lafiya. Abdulwasiu kaga abun da yasa duk da siyasa nan bi cuce mutane dukansu. Na da mukin gwamna nan abun da dukansu yake yi ana siya a hawa milikin bayan gwamna ne shine sa ga duka gwamnan nan a samu kudi sa ba majalisan nan to da ke sai hada baki da shi a cire taimakon gwamnan nan shi ne sa to ana ka gani shirin mataimakin gwamna ya yi daidai a bai yi daidai ba sai ja wahala cikin dan siyasa ka sai sama a kungiya kungiya shi kuma sai ja rigima sunana garba zaria tsakanin gwamna da mataimakin gwamna rayin fahimta yake sa ake raba gari to amma yawanci da waya ka ji an ce gashi an cire gwamna ba a cire mataimakin gwamna ba so da yawa haka dama yake faruwa akan sai dai ka ji an ce an cire mataimakin gwamna amma ba ka ji an ce an cire gwamna to shi mataimakin gwamna ya yi gwamna laihi a dukkan jihohin da ake cire mataimakin gwamna a bar gwamna. ka san gwamna ya fi mataimaki karfi shine yake sa wannan irin wannan abu yake faruwa da sun dan raba gari kaɗan shikenan sai a baran bara sai ka ga mai yiwuwa ma mataimakin gwamna da kansa irin wasu abubuwa da gwamna yake masa wanda ba daidai ba shi ma da kansa zai sai ya aji. Tuna na kyari ali bukar gaskiya dalilai da yawa yana sa ana cire mataimakin gwamna na ɗaya dai akwai kodai tsakanin gwamna da mataimakinsa mai yiwuwa aka samu mataimakin na kirki ne zai wani abu kaga ana samu masara a nan gurin na biyu kuma akwai can bangaren yan majalisa akwai yan kudayi tunda kaga gwamna shine zai in goga musu manja ko ba gane ba kaga shi yasa za su fake wajen gwamna su sai su zawata wannan tunda yake shine yake kasa a zare mai ido sai a sauke shi a iska amma duk inda ake yi milki mai kyau wallahi in ka je ba ruwan su da wani dan kudin ka ko wani abu da wani za ku ga musu wallahi in baka da gaskiya yan majalisa su cire ka kawai ko kai waye ba gwamna ba ko waye amma Najeriya na yanzu kaga politics na mu na Najeriya ya canja amma a tarihin Najeriya watakila gwamnonin da an ka cire ba su wuce uku ko hudu ba amma an cire taimakon gwamna kusan goma me yasa kuɗin mu yayi yawa wallahi kuɗin ɗare yasa muke yawan cire mataimakin gwamna barista Aminu Shitu lauya ne mai zaman kansa a Najeriya gwamna da mataimakin gwamna kowanne akwai abubuwan da ake bukata ya cika ko ka'ida da ake su bukata ya cika da kuma laifin da ba a so ya aikata wanda idan ya aikata shi take shafa in dai ba ya shafi zaben su bane gaba daya wani shi zai musu hukunci su a tare in dai ba irin wannan bane kowanne akwai abubuwan da doka ta ba bashi dama don yi kaza ko gaza kaza ko rasa kaza za a iya cire shi. To barista mutane na ganin cewa rigingimu ko rashin jito da take tsakanin gwamna da mataimakin gwamna shi yake sa ana cire mataimakin gwamna. Gaskiya ne to tun da ka zo gurin hakan tana faruwa a Najeriya saboda kaga shi gwamna kusan za ta mutu shi ne ke da wuka da nama. Yanzu sun shi ne zai ce kaza a ai ka san constitution kusan ba wani shedul da yi wa mataimaki a ce aiki kaza na shi ne dole sai an bashi generally babu wannan shedul din to da gwamna shi yake da wuka da nama idan akwai rahin jituwa a cikin zai iya tsara yadda za a yi a disqualifying kuma a cire ko a nemi yadda za a cire mataimakin kishi da sauransu amma dai ka san a lawancin ba za mu da wannan din ba amma kai ga shi ka riga ka abin nan din shi to barista tsarin mulki ne ba gwamna damar ya yi amfani da yan majalisa su tsige mataimakin gwamna a'a ba tsarin mulki ne ba da wannan damar ba to akwai wata hujja da gwamna yake da ita ne amfani da karfinsa ya sa majalisar dokokin jiha ta tsige mataimakin gwamna ai idan sun je tsigiya za su ce saboda gwamna ya ce kaza ko ya ce kaza ba su ne za su initiate laifin da za su sa wa mataimaki rikici shi. To amma a Najeriya yanzu an cire mataimakin gwamna kusan a ci ko dai ya kai goma. Saboda abin da karin magana da ake cewa wanda yake da wuka da nama shi yake da abin da zai ci tunda kuɗaɗen jihar suna hannun shi everything yana hannun shi. Yan haka duk abin da gwamna zai iya yana da fawa da zai murda ya tsara ice da mai majalisu ga abin da yake so. Ko da sun burtse da farko da ƙarshe za ka cewa dai a zai zayin da dai su in dai abubuwan da yake son dai ya tabbata an yi mai. To barista idan ana yin adalci ba ganin cewa shi ma gwamna yana aikata laifin da ya kamata kamata a tsige shi idan suka samu takin saka tsakanin su da mataimakin gwamna. Idan har majalisa tana son ai approve mata wasu abubuwa ko na kudade ko na waye ko na waye ai ka ba za su tambayi mataimaki ba ko gwamna za su tambaya tunda shi gwamna shi yake da wuka da nama a cikin al'amura na jiha kusan akwai bukatar akan kowa. Wato ba ni gishiri in baka manda. yauwa masha Allah wato wannan shine gaskiya cikakken abin da yake faruwa a Najeriya a halin yanzu kujerar mataimakin gwamnan jihar Ondo Mr. Loki Adotuwa tana tangal-tangal shi ko mataimakin gwamnan jihar Edo Philip Shaibu ya sha da kyar Hassan Umaru Tambowal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan Umar tambowal da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da shiri na gaba. wasanni a takaice. mu duba wasan matasa 'yan kasar shekaru goma sha bakwai na duniya da aka kammala a ƙarshen mako inda kasar Jamus ta yi nasara ta lashe kofin. Gabanin haka dai a wasa na kusa da wasan ƙarashi tsakanin Argentina da Jamus bayan kowane ɗaya cikinsu ya zira kwallaye uku a ragan ɗan uwansa tsakanin ƙasashen biyu Argentina da Jamus sai aka yi bugun fanarati inda Jamus ɗin ta yi nasara da ci hudu da biyu ta samu tsallakawa zuwa wasan ƙarshe sai kuma wasa tsakanin faransa da ƙasar mali inda faransa ta yi nasara akan mali da ci biyu da ɗaya nasarar nan ya kai faransa da jamus su ne sun kai wasan ƙarshe a wasa da aka yi na neman tagulla kuwa a matsayi na uku tsakanin argentina da mali mali ta lallasa argentina da tiyoluka uku da nema daga nan sai wasa na ƙarshe ce da an kai tsakanin jamus ɗin da faransa inda kowanne su ya zura kwallaye biyu a ragar dan uwansa a daidai cikin minti 20 da fara wasa jamus ta zira kwallon farko daga bugun fanarati bayan an dawo daga hoto rabin lokaci ta ƙara kwallo na biyu cikin minti biyu da cin wannan kwallo na biyu dan wasan faransa ribéry ya farki kwallo daya daidai minti 35 biyar jamus ta sake farke kwallo na biyu aka tafi bugun daga kai sai mai tsaron gida inda jamus ta yi nasara da ci hudu da biyu kenan kasar jamus ta lashe gasar matasa 'yan kasar shekaru goma sha bakwai na bana faransa ce ta yi matsayi ta biyu sa'an nan mali ta yi ta uku argentina a matsayi na hudu. Gabaki ɗaya an yi wasanni hamsin da biyu sa'an nan an zura kwallaye ɗari da saba'in da biyar. Wani ɗan wasan tsakiyar Ghana Bernard Mensah aka zaɓa ɗan wasa na watan Nuwamba a Saudi Arabia mai shekaru 29 ya doke takwaransa ɗan ƙasar Kamaru Georges Kevin Nkodu ya ci kyautar Mensah ya samu maki kashi 51.7 na ƙuri'u akan kondo da ya samu maki na ƙuri'u kashi 48.3 tsohon dan wasan na Ghana ya zura kwallaye biyar a wasanni biyu da Altai ta nasara sun kai baran-baran ɗaya da shan kayi ɗaya ya kuma doke dan wasan Alnasar dan ƙasar Portugal Ronaldo a wannan kyautar Mensa ya tafi Altai ne yayin buɗe kasuwan 'yan wasa na bazara bayan ya bar kilabin ɗin sarkin kasar turkiya kaiser rispo ya yi wasa goma sha uku ya zura kwallaye tara a altai sau biyu yana zama dan wasan da ya fi saura kokari a wasannin kilabin. kocin din na black queens ghana nora hotel ta sha kashi da ci daya da nema a hannun namibia a zagaye na biyu na gasar neman gurbin gasar cin kofin afirka na mata wafcon na shi shekara ta 2024 duk da wannan shan kayi gana ta samu izawa gaba a gasar da yawan goluka uku da biyu godiya da barka da nasarar gana a karawarsu na farko inda ta yi nasara da ci uku da daya da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra gana. To madalla gaida Redwan tara Abbas da wannan rahoto. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe uku ne da kusan minti hamsin da bakwai na wato na yamma kenan. Yanzu ko lokaci ne da Maryam za ta kawo mana takaitattun labaran duniya. To a takaice sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya sake yin kira a tsagaita wuta a ziran Gaza don ayyukan jinƙai yana mai gargadin cewa ta yiwu lamarin ya shafi tsarin bin doka da oda nan ba da daɗewa ba haka kuma tsarin ayyukan jin kai a yankin na tattare da haɗarin wargajewa a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke ruwan bama-bamai babu kakkautawa ba tare da matsuguni ko abubuwan bukata na rayuwa ba ina gani tsarin bin doka da oda zai wargaje gaba daya nan ba da daɗewa ba saboda mawuyacin halin da ake ciki wanda ya sa hatta 'yan ayyukan jinƙan da ake yi zama da wahala a cewar guterres a wata wasikar gargaɗi da ya tura wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ce yanayin da ake ciki yanzu a ƙasa ya sa da wuya a gudanar da muhimman ayyukan jinƙai a halin da ake ciki dai sojojin isra'ila da mayakan hamas sun gwabza kazaman faɗa a yau laraba don neman kwace ikon garin khan yunis birni na biyu mafi girma a gaza yayin da falasɗinawa farar hula ke ke ƙara fuskantar matsalar samun matsuguni da agajin jan ƙai. A yau Laraba wani jami'in diflomasiyyar kasar Pakistan ya faɗi cewa 'yan kasar Afghanistan kimanin 450 ne suka koma kasar su tun bayan da gwamnatin sa watanni biyu da suka wuce ta sanar da cewa za ta kori dukan baƙi 'yan kasashen waje da ba su da takardar shaidar zama kasar. Asif Durrani, jakadan Pakistan na musamman ne shi ya bayyana sabbin bayanan a lokacin da yake jawabi a wani taron ƙarawa juna sani a babban birnin birnin pakistan ya bayyana hakan ne a ranar da majalisar ɗinkin duniya ta sake yin gargaɗin cewa 'yan afghanistan da ke komawa gida daga pakistan za su fuskanci mawuyacin hali da makoma mara tabbas a ƙasar da talauci ya yi wa katutu da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lezard gresham wacce ta shirya ta kuma wato ba da umarni da ma mu na wannan dare mr biel baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a kwanan lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin wassalam